caramba, caramba. gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku a matasa barkanku da barkan barkanmu sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa mai zuwa ku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. A cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya launin ki Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah Rabi. Yau miki ke dauke da shi? To Rabi za mu fara ne da zancen jarabawar BAP wacce aka fara tu ranar Litinin sha uku ga watan Juni da ya gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu leko jihar Agadez domin jin yadda matasa ke gudanar da farauta a wannan lokacin. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Amma kafin na rabi ko kin san da kungiyar UNIN ta naɗa sabon babban sakataranta Al mustafa Bakin Bature dan takara na listi numero 1. Na sani mana afanta ai ya wuce da zaben a kusan kashi 50 cikin 100 na kuri'a Habibu Garba ya tunkare shi domin karɓo mana ra'ayin shi. Kan on dans une communauté. Idan ana rayuwa cikin jama'a abu mai kyau da za a yi shine na ganin yaya za a yi wa mutane aiki kawo kari kawo gudunmuwarsa domin wannan al'umma ta ci gaba sosai. Kenan muna so mu ga ɗalibai da ke nan jami'a sun samu zarafi mai kyau ta fuskar karatu zamantakewa da kuma kafa yanayi na ƙara kyautata yanayin karatu da sauran abubuwa a nan jami'a muna son samun sauyi muna da wani salo na ganin yadda abubuwa suke da gyaran da muke so mu kawo a nan jami'a muna son kawo gudunmuwar mu ba kamar yadda wasu suke tunani ba ni ba na cikin waɗanda ke cewa wance bata goyi bayana ba muhimman abu shine a zama abokai a nan babu wani butun wariya bayan zaɓe aiki ne a On doit travailler avec tout le monde. Fanta, ɗaliban fannin ayyukan hannu sun fara jarabawar BEP ta ranar Litinin da ta gabata. Ɗalibai yan takara dubu goma da ɗari uku da saba'in da biyar su ne ke zana ta a cikin cibiyoyi talatin da takwas a faɗin ƙasar Nijar. Ga rahoton da muka shirya muku wanda abokan aikinmu suka fassara mu. A Yamai, 'yan takara dubu uku da ɗari takwas da goma sha bakwai ne ke fuskantar jarabawar Breve ta karatun ayyukan hannu. Sahoyi kaɗan bayan suma jarabawar Aliyu Atahir da Hawa Jibo da muka haɗu da su a cibiyar jarrabawa ta isa biri suna sa ran samun nasara. Sekretariya nake karantawa cewa da ayyukan da suka shahi ma'aikata abun ya yi wuya kaɗan amma alhamdulillahi muna sa ran dai komai zai ta daidai. Ina fannin kula da na'ura ne kuma ina nazari a fannin na'ura. Mun yi iya ƙoƙarinmu muna fatan cin nasara. a birnin kwanne mai nisan kilomita 417 a gabas da ya yamai a cibiyar ba da horo kan ayyukan hannu da fasaha ne 'yan takara 204 na garin ke rubuta jarabawar shugaban kwamiti mai kula da jarabawar mu salifu ya bayyana cewa komi na gudana kamar yadda ake so wata cibiya ce da ta bambanta da sauran ganin adadin 'yan mata da ya zarta na yara maza cikin su ɗalibi uku ne wanda dai ba su amsa kira ba muna da ɗalibi 117 mata da 87 wanda an suke maza ne da abin da ya kamata mu samu na mu fara jarraba duk komi da ya kamata ba mu da wata matsala a bana daga cikin masu neman diplomar bap su dubu gomar ɗari uku da saba'in da biyar kashi arba'in da biyar cikin ɗari yan mata ne waɗannan alƙaluma kuma suna ba da ƙwarin gwiwa a Fanta a birnin Onni a satin da ya gabata wani hatsarin hanya yan kabu-kabu ya jawo mutane uku suka rasa rayukansu akan hanyar tsarnawa. Wannan lamarin Rabi yana damun yan kwadagon masu tukin kabu-kabu. Gama ya tsokacin da mataimakin shugaban kungiyar yan kwadagon Bubakar Etis ya yi wa abokin aikin mu Asman Musa Arzika. Hadari ya muni kwarai tun da da direban da matan bi don Allah ya amshara wasu. Muna gargadi ga mutane gaskiya sai an zanyi a hankali yan kabu-kabu kullum muna gargadi gare ku a zan tuki cikin cikin tsanaki kuma in an gamu da babban mota ba wani abin girman kai na ba ya kamata a jayi ma a tsaya sai motar tan ta huce sannan a ce a tuka kuma a daga saboda in an ga wurin gosulan in ya yawa ya kamata mutum shi da kanshi shi kiyaye kiyaye lahiya ta kuma shi kiyaye lahiyar waɗanda yake ɗauke da su to gaskiya kun ji gargaɗi inda da mu yan kabu kabu da na birni da na ƙauye da Allah da annabi a zan kiyayewa bisa tuki na mashin irin na wallahi yayi muni sai dai a yi fatan kuma Allah ya ƙara kiyaye gaba Allah ya ƙara tsaye tsarewa Allah ya kiyaye kowa wanda a bisa karhe. Da gaskiya cikin shekarun ga mun ga jarabawa mu 'yan kabu-kabu saboda hadari ya yawa na mayan motoci da ƙananan motoci suna take 'yan kabu-kabu. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu. A garin Agadis Rabi wannan watan shine matasa suke dukufa zuwa ga yawon farauta duk da dai ba su duka ke da takardar izinin ba. Abokin aikin mu Musa mamma ya taɓa wannan maudu'in a cikin wannan rahoton nashi wanda aka fasara muku. A yayin da waɗanda suka mallaki takardar izini ke yin farauta ba tare da mayan matsaloli ba, a sauran matasa da ke shawar abin kuma suke farauta ba tare da izinin ba, na fuskantar hukunci daga jami'ai masu kare namun daji. Na fara farauta ƙananan namun daji irin su zomaye, zabi da kuma barewa. Ina farauta naman dawani da takardar izinin hukuma. Matsalolin da muke cin karo da su a wajen jami'an ganin daji ne, ba su bari mu yi farauta. Kwamandan jami'an kare muhalli da ganin daji a Agadez Abdu Nasiru ya nuna cewa yin farauta ba tare da izini ba laifi ne. Abin da muke so a gane kowace irin farauta ce idan mutum bai da takardar izini ana ɗaukar sa tamkar laifi. Amma farautar da ake yi ta gargajiya kawai ana buƙatar mutanen su tambayi izini ne ana ba su takarda. Amma fataucin dabbobin dawan shi ma wani laifi ne. Ƙungiyar mafarauta na gargajiya na Agadez ta gargaɗi gargaɗi matasa su yi farauta tare da mutunta ka'idodin da aka tanada domin haka. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Mamman Ada. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Algeria Fafa ta kawo ƙarshen gasar ƙasashe hudu a cewar shafin Sport News Africa. Kungiyar Fafa ta ɗauki niyyar tsaida wannan gasa ta ƙasashe hudu, Algeria, Senegal, Niger da kuma RDC Congo wani matakin da babban hukumar ƙasar Algeria ta ɗauka bayan rasuwar ɗan wasa Belnen Ben Hamuda. Ta shirya ta ne domin shirya gasar ƙwallon kafar africa da za ta gudana daga ranar 8 zuwa 31 ga watan Janairun shekara ta 2020. 23 a Algeria. Kungiyar kallon kafar Algeria ta sanar da bakin cikinta bayan rasuwar dan wasan tana bakin cikin sanar da karshen zagen farko na gasar kwallon kafa kasashe hudu. Haka kuma horon shirya 'yan wasan cikin gida an soke shi. Bilaini Bihamuda mai shekaru 24 ya mutu a ranar Alhamis jim kaɗan bayan wasan da ya buga tare da RDC Congo kuma shine ya zura kwallo motarsa ta kama da wuta dan wasan da abokinsa sun mutu cikin haɗarin. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka zafi sake sauraron shakalambar uku bibiyar kyauta tare da airtel